daren juma'a daren tara ga watan zulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1437 daidai da 11 ga watan august shekarar miladiya ta 2016 wannan shine majalisi na hudu daga cikin jerin karatukan littafin muktasar al'ulu lil'ali da ghaffar wanda al'imamu abu abdullah shamsuddin zahabi ya rubuta sannan malam muhammad nasiru al-albani ya mashi ikhtisari allah ya ji kansu da gafara gaba su littafin muktasar da ulu yana tattaunawa ne game da tabbatar da aqidan musulunci dangane da tabbatar ɗaukakwa ga allah maɗaukakin sarki a darasin da muka yi a baya mun gama takaitacciyar muƙaddimar da muka yi a yanzu insha Allah muna so ne kawai mu shiga cikin littafin akwai bayanai da dama da za su biyo a cikin karatun insha Allah wanda da ba sai mun bata lokaci mun yi su a matsayin mukaddima ba za mu tashi a inda wato asalin matanin littafin yake inda al'imamu shamsuddin rahabi ya yi mukaddimarsa wadda in ka kalli lambar photocopy da aka bayar za ka ga cewa akwai abu da yawa da aka cire da yanzu daga shafi na 79 ne to duk wancan dogon surutun in ka samu asalin littafin za ka gani mukaddima ce doguwa malam albani ya yi ta wadda ba za mu samu halin karanta ta yanzu ba insha Allah za mu tashi kai tsayin da yake cewa bismillahir rahmanir rahim la ilaha illallah uddatun li liqa'illah imam zahabi ya ce ina fara wannan rubutu da sunan Allah mai rahama mai jin kai la ilaha illallah babu abin bauta bisa cancanta sai Allah shi kadai wannan kalma ta shahada sai malam ya yi mata kirari ya ce uddatun liliqa'illahi wannan ita ce guziri na gamuwa da Allah kalmar la ilaha illallah guziri ce ta gamuwa da Allah Allah ka samu gamu da kai muna masu shaida cewa kai ɗaya ne malam ya ce rabbi yassir ya Allah ka sauƙaƙa mana wannan aiki da zan yi wa a'in Allah ka bani taimako wa tammin Allah ka cika mana aiki na waktin bi khairin ya Allah ka sa mu cika wannan aiki da alkhairi fi afiyatin cikin ƙoshin lafiya ya karimu ya Allah wanda yake mai yin karamci mai yin baiwa alhamdulillahi da aliyyar azim godiya ta tabbata ga Allah maɗaukaki mai girma rabbil arshil azim ubangijin al'arshi mai girma ala ni'amihi sadaqa ina gode wa Allah kan ni'imomin da ya mana wanda suke ni'imomi ne masu lullaɓe mu zahirati wal batina ni'imomin Allah na fili na sarari wanda ake iya gani da kuma waɗanda ma baka san Allah ya maka su ba ni'imomin Allah gaba ɗaya a cikin ni'ima Allah muke fagamniya da ba don haka ba mutum bai isa ya wani katabus ba dan adam yana cikin gaba ɗaya ni'ima Allah ne da afiyarsa akwai waɗanda kake iya gani ka tabbatar da su ka shaida akwai wanda kuma baka ma san Allah ya maka su ba galibin wasu ni'imomin sai ran da ka rasa kake iya fahimta ashe ni'ima ce kuma gano da ke zama walhamdulillahi ala ni'matit tauhid godiya ta tabbata ga Allah Allah da ya mana ni'ima ya sa mu a cikin bayi masu ɗayanta Allah cikin musulmi masu cewa Allah ɗaya ne ba karamar falala ba ce Allah ya sa ka cikin musulmai babu abin da ya kai bala'i a ce Allah ya ka cikin kafirai falala ce Allah ya yi ka a cikin musulmai idan haka ka gode wa Allah akan wannan a cikin hadisin imamu muslim kitabul a iman na imamu muslim manzon Allah ya ba da labari cewa da Allah ya gama halitta danka kawai ya yi danka ya watsa dama ya sake danka ya watsa hagu ya ce ha'ula ilal janna wa ha'ula ilal nari wala ubali duka kayan Allah ne hadisi ne a cikin sahih muslim Allah ya watsa wasu bangaren dama ya watsa wasu hagu ya ce waɗannan zuwa aljanna waɗannan kuma zuwa wuta kuma ban damu ba domin duka kayan allah ne bayan shi domin allah ya taimake ka a cikin wannan dankar ka fito a cikin musulmai sai ka gode allah ba da ba ka bace ba iyawar ka bace ba dan iyayenka musulmai bane ba dan ku na musulmai bane sai dan allah maka falala na da ake haifar cikin musulunci sai da akwai wanda iyayensu musulmai ne garin su garin musulmai ne sai a samu wani juyin juya hali sai garin ya juya zama na arna ko arna su galaba a kansu kalli kasar iran kasar iran kasar farisa na daga cikin kasashen musulmai da aka yi malamai da yawa kamar yanzu wannan muslim da muka fara dan iran ne imam muslim dan iran ne amma juyin juya hali fiye da shekara shida da suka wuce aka samu daura ta safawiya ta juya kasar ta kuma ta kasar yan shi'a karanta littafin aini ba wai yanzu aka fara wannan shaidan shahiran ba karanta littafin ainihin shammul awarid fi zambin rawafi na mulla ali da qari fiye da shekara 600 da suka wuce aka yi wannan juyin jihadi kalli kasashen tarayyar rasha irin su kosovo irin su afghanistan irin su chechenia da makamantansu kasashen musulmai ne yanzu sun zama kasashen da ba na musulmai ba wasunsu to da haka ka gode wa allah ni'ima ce allah ya yi ka a cikin masu tauhidi babu wulakancin da ya kai mutum ya samu kanshi a cikin kafirai masu karyata Allah ko masu yin shirka asara ta kare wa mutum idan ya mutu a wannan yanayi Allah ubangiji ya tsare mu malam ya ce wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la ina shaida cewa babu abin bautawa bisa cancanta da gaskiya sai Allah shi kadai shahadatan tujibu min fadlihi al-mazid shaida wadda nake fata ta sa Allah ya ƙara mini saboda shaida wadda nayi ya ƙara mini falalarsa wa shaidu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaida cewa bawan Allah manzon Allah Muhammad alaihi salatu wassalam bawan Allah ne kuma manzansa ne khatamul anbiya kuma cikamakin annabawa ne an rufe annabta bam daga shi ba za a sake wani annabi ba wa shafi'u fi yawm shadid kuma ina shaida cewa muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mai yin ceto a wannan rana mai tsanani ranar alkiyama ran da Allah zai yi fushin da bai taba yin irin shi ba kuma ba zai ƙara yin irin shi ba don Allah na wazanin saniyar na hayaniya Allah ya yi fushi a ranar kiyama zai fushi ranar kiyama wanda bai taba yi ba kuma ba zai taba yi ba sai ya zama kowa ya shiga cikin tasgaro har annabawa kowa ya kasa yi ma Allah ainihin wato magana manzo Allah alaihi salatu wasallam shi kadai ne Allah zai saurara domin dama alƙawari tsakanin shi da Allah cewa kowane annabi yana da wata addu'a wadda za a amsa mai ita to da aka ba manzo Allah wannan addu'a sai ce to shi ya aje mishi sai a lahira zai amfani da ita ce cal shi duk annabawa a duniya suna yin wata addu'a kamar yankan wuka ta halakar da al'ummominsu ko Allah ya ba su galaba akan abokan adawarsu amma manzo Allah sai ce Allah ya aji mishi wannan addu'a sai a lahira ita ce a shafatul uzma jama'a Allah ka samu a cikin ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga a wannan rana wanda za a tsaya sai an kusa shekara 40 irin lissafin lahira Allah bai kula kowa ba sai manzo Allah ya leki wannan alfarma har annabawa sai su shiga wannan alfarma da kafirai da musulmai da kowa sannan da abu a fara hisabi a cikin hadisin muslim manzo Allah ya ce amma duk wannan tsayin mumini zai ga cewa tsayuwar da aka yi bata bi tsakanin azar da la'asar ba kamar awa uku kenan mafi tsanani ko daga ɗaya zuwa uku da rabi ko hudu mumini haka zai gani zai ga kamar ba a wusa tsakanin sallah azar da la'asar ba amma sai an tsaya kamar shekara dubu hamsin da talahira sannan babu a hisabi duka wannan a cikin alfarmar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah ka samu a ciki sallallahu alaihi wa ala alihi salatan udakhiruha li yawmil wa'id yace ya Allah ina wa manzanka salati da sallama salati da sallama da nake fata ka aje mun ladan nima sai ranar alkiyama dan salati shi ma yake ne mai lada jama'a yana daga cikin ayyuka mafiya falala yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam salati yana daga cikin abubuwan da mutum zai same su ranar alkiyama su zama shi falala da ɗaukaka shi yasa kar mu yi wasa da yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati duk da kira sunan shi ko duk sanda ka samu ainihin wani yanayi na ambaton shi ko wani abu makamancin haka da kuma haka nan ma ana zaune kawai a yi ta wa annabi salati sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fil akhirati wal ula bayan haka sai malai ce amma babu baya ga wannan fa inni kuntu fi sanati 98 wa 600 lalle ni a shekara ta 8 da 90 da 600 shekara 698 bayan hijira kenan yana faɗan tarihin sanda ya abin kenan a shekara ta shida da casa'in da takwas kamar shekara ɗari bakwai kenan da talatin da tara yanzu da yake faɗan wannan magana jama'a shekara ɗari bakwai da talatin da tara ko makamancin haka jama'atu a haditha a waccan shekara ta ɗari shida da casa'in da takwas bayan hijira ta annabi alaihi salatu wasalam imamu zabi ya ce na tattara wasu hadithai wa afarar da maganganun sahabbai da tabi'ai da makamantansu fi mas'alati da ulu wanda ya tattara su suna yin magana akan mas'alar cewa Allah yana maɗaukaki ne a sama wa fatanil kalamu ala ba'daha amma sai ban samu na yi maganganu akan wasu hadisan ba game da inganci ko rashin inganci da takhriji abin da yake ishara ke dai Imam Zamiya da gaske malaman da suka shara akan bai magana akan hadisai kawai ya wuce baya kawo hadisi haka nan kawai duk littafin shi kana karantawa in ya faɗi hadisi sai ya faɗi hukunci shi to ya ce ban yi magana a kansu ba walam astaw'ib ma warada fi zalika kuma ban iya tattara dukkanin hadisai da suka zo a kan mas'alar ba na tattara ne a gurguje fa zayyantu ala zalika mu'allifan sai na ƙara biyo baya da wani ƙaramin littafi da na zain na yi ƙari akan wancan awwaluhu farkon littafin na fara da cewa ne subhanallahi al'azim wa bihamdihi ala hulmihi ba'da ilmihi godiya ta tabbata ga Allah al'azim Allah mai girma tsarki ya tabbata ga Allah mai girma wa bihamdihi ina gode wa Allah ala hulmihi ko ala hilmihi amin akan haƙurin Allah hilmu shine haƙuri ba da ilmihi bayan ilimin Allah ma'ana yadda Allah ya kyale mutane suna abin da suka ga dama bayan kafin su yi ya san za su sanda suke yi ya sani bayan sun yi yana sanar kuma ya sa a rubuta amma da haka ya kyale su inna rabbaka labil mirsadi in an je mirsadin ma kuma in ya so duk sai ya yafe ya gafarta wanda ya so kuma ya mishi azaba don manzo Allah da labari a cikin hadisi Bukhari da Muslim cewa Allah zai magana da mutane shi da su kowa one on one yanda bature ke cewa ko Allah ya ce mutum kayi kaza kayi kaza kai kaza dan adam ya tsuru tsuru ce gaskiya ne a Allah ubangiji na yi ce to kana yafe maka wani kuma sai a ce mishi me yasa kai to da zarar an ce me yasa kai ko to ba za ka iya da amsa ba Allah ka tsare mu da wannan sai a tinkusa kiyar wanda aka ce mishi haka zuwa wuta dan kamar yadda ibnu qayyim yake faɗa dan adam ba zai shiga aljanna ba sai ya zama tsarkakakke aljanna gida ce mai daɗi da lafiya da tsarki to wanda da yake da wani ragowar wani datti ko wata kamiya mai ya bai shiga aljanna idan Allah ya so ka shiga ko da kana da ta sai sa a wanke ka ta hanyar gafara a nan filin alkiyama ko kuma tun a nan duniya sai Allah ya gafarta ma ta hanyar cuta ta ajali ce ko cuta ta wani wahala da zaka sha a duniya ko ka samu matsala a dukiyarka ko iyalanka ko aikinka ko sana'arka ko kasuwancinka ka samu dai ibtila'i kai hata da kaya ko da zaka taka duk wannan hanyar tsarkake mutane ne in Allah ya so ya tsarkake ka daga nan in ya so ya tsarkake ka a taron kiyama ta hanyar ya gafarta maka in ya so ya tsarkake ka ta hanyar ceton annabawa da salihai in ya so ya sa a sa ka a wuta tukunna a wanke ka da wuta ita ma tsarki ne shi za a fito da mutane bayan sun riga sun daga daga duk da suke da shi Allah ka tsare mu daga shiga gidan wuta to sannan mutum ne ya shiga aljanna a shahid shine duk abin da mutane suke yi na rikicin duniya da barna da cin zarafin junansu da cin amana da ƙarya da sabo da kafirci da fasikanci da kusuri wajen ayyukan alkhairi duka Allah yana gani ba zai iya da su kuma ya kyale su shine ma'anar hilmu haƙuri wanda ya fi asabaru haka Allah yana daga cikin sunan shi asaburu asaburu shine wanda sai ya yi fushi sannan yake haƙuri na ba ta fahimci wannan alhalimu kuma shine wanda kwata-kwata bai yin fushi akan abin da yake da yancin ya fushi tun kafin a yi ma ya haƙura asabur shine wanda sai ya yi wani dalili sai ya sa ya haƙura ko ya ce a uzbila da tsara jin shi ya kauce ko a bashi a guri haƙura ko a biya mashi abin da yake nema ko kuma ya ga abin ya fi karfin shi dai yanzu soja talla mamari kana farar hula a najeriya ta soja ba sa bin doka ya ko in kana so ka kimin doka a najeriya sai ka shiga soja ba sa jiran danja ba sa jiran kowa ba haka ba ne yawwa to yanzu soja ya tsaya ya talla ma mari bai gani nazar kai kake da gaskiya ko shi abin da za ka yi sunan shi a guri na abu ya bakar hankali amma wani karamin yaro da za ka iya hukunta to kadara yanzu kai sai kama da soja kuma kai sai ya kyale ka to abin da ya sunan shi hilmu ya haƙura akan abin da zai iya ɗaukar mataki a wajen amma sai ya haƙura to Allah yana da duka waɗannan siffofin guda biyu Allah yana yin fushi da bayi sai kuma ya gafarta musu saboda wa rahamati wasi'at kulli shay'in Allah yana yin fushi sai ya kyala bayi saboda sun yi istighfari Allah yana yin fushi sai ya kyala bayi saboda an cece su sannan kuma Allah yana kyala bayi ya ƙi yin fushi da su ko da sun yi wani abu don da Allah yana yi ma bayi gashi na Allah yake cewa ma asabakum min fitnatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir kalla ka gari duk abin da ke samu mutane na bala'i saboda abin da suke yi amma kuma haka ma Allah yana ahuwa akan abu da yawa da bai ahuwa watakila a garin Zariya ba za a yi ruwa ba irin barna da yake a Zariya misali da Kano da Sokoto nan fa garin musulmai da ma ba ina kuma ga Los Angeles misali America kenan eh? da ire-iren waɗannan wuraren na kafirci ne zalla amma sai a yi ruwa mutane su sha numfashi su sha iska su gani su ji su ci su rayu su tashi duka wannan yana cikin haƙurin da allah ya mutane rabu da su allah ka ƙara rangwanta mana mala ya ce wal'ana to kaji bayan da ya yi littafin ya zo ya ƙara wani abu a kai ya ce yanzu kuma me zai yi ya ce fa'urattibul majmu'a wa uwaddihahu huna zan tsatsara maganganun na gaggyara su na yi su dalla dalla wannan yana maka cewa su imamu zahabi malamai ne yan birni suna yin abubuwansu suna ƙara gyarawa suna ƙara gyara su kullum haka ya yi da littafin shi na siyar alamin nubala ya rubuta shi wajen shekara ashirin da biyar da ta wuce sai gaba ya dinga ƙara abubuwa kuma yana gawa ɗalibai wuri kaza na ƙara kaza wuri kaza na canza kaza wani abu ma zai gaji ya ce wane kaza dan wane dan wane na manta a ina ka ce garin su koyaushe ya mutu sai kuma katabai sai ka ce yanzu na tuna sai ya faɗa ba zai ji koma ya goge can wai ka a gane ya mantuwa ba dan dan adanci ne ba matsala bane mu ne nan mutane suke garin sun faɗi magana wai yana da wahala su dawo su ce ba haka bane malamai ba ba yan jarida ba yan jarida ma sun saba karya a aikin jarida kuma akwai wannan karya cewa an faɗa ba a dawowa a janye don saboda kada Ah, listening populace masu saurare su su raina su ce ayi ma yanzu a ce bbc in ta faɗi magana ta dawo kuma ta ce to abin da muka faɗa jiya ƙarya ne to shi kenan kwasi ce a ah, kenan ai ko ma za su ce mana haka dan jahili ke sauraron su ko mun gane wannan amma a cikin karatu to akwai a faɗi magana gobe a ce ba haka take ba ma'ana in ka faɗi magana ka gane kuskure ce to babu abin da ya kai falla kai da kanka ka zo ka ce to kaza da na faɗa kuskure ne kuma na gano daidai kaza ne yanzu kuma wani ne ma ya gaya min kuskure na nagode wannan duk malaman musulunci suna yi wannan mal albani ka tilifin shi zaka ji irin wannan da yawa wani wuri zai faɗi waye wani wuri ba zai faɗi waye ba haka malaman duniya suke amma mu a nan ƙasar malamai ba sa wannan sai mutum ce to yana riga na faɗa ko ya riga ya faɗa to yadda ka riga ka faɗa ɗin nan haka aka rubuta a littafin ƙarerayin da kai da ka zo ka warware sai allah ya ga dama ya sa a goge sannan ko mutane ba ka halakar da wannan shirmin da kai bayan ka gano shirme ne su ci gaba da tunanin daidai ka gaya musu bayan kai ma ka rawa ne ka gane ba daidai ne wai kawai dan kada girman ka ya zube wai gaya maka na ma kana da girma kana faɗan ƙarya ka da girma dama tun asali sai ka faɗi gaskiya Allah ya tsare mu a takaice ma ya ci gaba da cewa wa billahi asta'inu wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil ina neman taimakon Allah Allah ya isar mana kuma madalla da Allah ya zama shine abun wakilci shine wakilin mutum to zai fara farko yadda tsarin littafin yake farko zai fara kawo ayoyi jama'a wasu daga cikin ayoyin da suke magana akan al'ulu bayan ya gama kawo su to zai biyo wani da fassarori daga sahabbai da tabi'ai da malaman musulunci malaman sunna malaman fiqh malaman hadisi malaman larabci tun daga cikin tabi'ai har zuwa shekara ta 600 da wani abu a farkon musulunci ma'ana ba da kanshi zai fassara ba yanzu ba fasarar da ya ji ne ana yi a garin su ba fasarar malaman duniya ce shi sa jama'a qur'ani din mutane suna mashi hawan kawara a kasashen mu ya lal asaf shadid ka ji mutum ya zo yana tafsiri amma har ya tashi ya gama ba zai kawo magana wani malami cikin sahabbai ko tabi'ai ko malaman musulunci game da fassara alqur'ani ba kai ne aka saukar da qur'ani ya kai mai tafsiri waye koya maka ina mun ganin su mujahid su tawus su ikrima cikin tabi'ai ina maganganun su sibuna abbas su mas'ud su aisha su jabiru malaman cikin sahabbai ina ganin malaman da suka bi baya su jarir su kafir su qurtubi su qasimi su wane ne duk ina maganganun su ko ko kai da gundarin larabcin ka zaka fasa wannan alqur'ani kuma ka ce wannan shi sakon Allah wallahi jama'a wannan ta'addanci ne a cikin musulunci abun bakin ciki a watan ramadana ake wannan ta'addancin fiye da kowane wata a ƙasashen mu dinnan a yi ƙarya a cikin ramadana kaga azumi ya samu matsala wa allah ƙarya wa wani allama mai tara allah yin kadhiba cikin ramadan a batar da mutane a jirkita addinin allah ko mutane innocently suna saurare suna tsammanin addini ne ake gaya musu to wa adha wa amaru min hadha shine wani malamin dama ana ganin fa malamin sunna ne an mishi alama matsayin malamin sunna kuma bai san sunna ba to abu ya kai ya kawo kuma hadda mata hadda tsofaffin 'yan duniya hadda 'yan boko kowa kawai in ya ritaya ya rasa aikin da zai shi kenan sai je siyo tafai fassarar hausa da turanci ya karanta yana da masallaci dama a gidan shi ma sai fito kawai sai fara tafsiri shi kenan masu buɗe baki a gidan shi su kewaye shi har mata tunda sun samu wasu wawaye da za su biya musu kuɗi a rediyo shi kenan sai su je su tara mata yan uwansu suna ta jin eh, shirman da suke yi har maza ma na saurare kuma wai saboda wai an mai da addinin musulunci ya zama boko an shigo da feminism me ya ce feminism da hausa kare haƙƙin mata kenan ko irin wannan ƙoƙarin cewa mata a jawo musu a fito musu da haƙƙinsu yan kare haƙƙin mata akwai yan iska da yawa masu suna yan feminism a mazansu da mata akwai su to wai su ne suke wannan su suke biyan kuɗi a saka tafsiran mata a rediyo a nan zaria da kano da sokoto ko ina kaje akwai wai su mata su samu wakilci waye ce maka addinin musulunci boko ne su maza wa ke wakiltarsa a kicin ɗinsa a gida a kicin ɗin mata da ya kamata su ma maza ya musu ƙungiyar da ta dinga wakiltar su a cikin harkokin mata ima eh akwai abin da mata suke wanda babu ruwan maza da su sai aka zo cikin na maza aka ce sai an saka mata to su ma maza inda aka rage su ne wanda dinga wakiltar su a harkokin mata su ma ya zama suna ta cewa akan ya mata suke su haila ya suke su naƙuda ya suke su haihu me yasa ake ba sadaki su ba za ba su sadaki ba ya kamata za su zama suna da wannan kungiyar su ma tunda abin duka iya shege ne Allah ya tsare mu ya ci gaba da cewa ah, to zai fara kawo mana ayoyi kenan yanzu ce ƙalan lahu ta'ala wa man asdaqu min Allah qila Allah ne ya faɗa kuma ba wanda ya kai Allah gaskiya ma'ana yanzu nan ba karka ji lafazin irin na ayar amma dai magana shi ce ya kwafo aya ne ya yi iktibasi ne ga ayan nan a gaba da ya ce inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma stawa 'ala al-arsh wannan ta cikin suratul a'raf kenan ko suratul yunus ko a'raf ne a cikin yunus amma akwai irinta wanda ya karasa da yudabbirul amra ma min shafi'in ko illa min ba'di iznihi zaliku wallahu rabbukum fa'buduhu afala tadhakkarun akwai ta waccan kuma tace yughshil laylan nahara yatlubuhu hafifan wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahu al-khalqu wal-amru tabarakallahu rabbul alamin farkon ayan duka iri ɗaya ne ko ah, cewa da yayi inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi sitati ayyamin sun mastawa alal to madauka ta araf din ci madauka a rago tunda ita ce a farko kuma haka ba zama duka ne suna ba da abu daya cewa Allah ke sarki yana cewa inna rabbakum lalle Allah ubangijinku wanda ya halicce ku wanda ya mallake ku wanda yake juya al'amarinku shine ma'anar rabbu sayyidukum wa muslihi umurikum wa khaliqukum allazi khalaqa samawati wal arda shine Allah da ya halicci sama da ƙasa fi sittati ayyamin cikin kwanaki shida ya zuwa cikin hadisi cewa daga lahadi zuwa juma'a lahadi aka fara juma'a aka gama ya zo kuma cikin wani hadisi cewa akwai kuma halitta da aka yi a ranar asabar za mu zo mu ji hadisin a gaba yana nan a cikin sayin muslim za mu zo mu ji maganganun kuma da malamai suka yi kamar imamu bukhari kai tsaye buge hadisin ya ce akwai matsala riwaya abu huraira ce daga ka'abul akhbar da haka ba marfu'i bane haka ya faɗa cikin at-tarikhul kabir ina fata mun gane wannan wasu malamai kuma suka mishi da martani cewa ba haka bane ibnu kathir ne kan aya da ya kawo ya samu irtibaki kawai cewa wallahu alam dan hadisai ne duka ingantattu wani ya ce daga lahadi zuwa juma'a wani kuma ya faɗa cewa rana kaza an halicci kaza rana kaza an halicci kaza ya ambaci kuma rana asabar an halicci kaza wani mutum za mu zo kansu insha Allah da kansu za su fassara mana kansu da ayoyin da hadisan da manganin malama muna mu kawai karantawa ne da faɗan abin ma'anarsu da hausa gwargwada abin da Allah ya sauke mana ya ce fin mastawa alal arshi sa'annan Allah ubangiji ya daidaita akan al'arshi to kaga salaf magabata idan suka karanta kawai sai su sallama ba za su kawo tawili irin yadda wasu suke yi ba irin yadda 'yan baya ka kanta littafin kamar tafsirin mafatihul gaib na al'imamu ainihin wato fakhruddin razi kenan ko zaka ga duk inda aya ta zo da maganar istiwa'i sai dai mata tawili da lauka na kaza lauka na kaza sai ya ce ma aya ita kanta ya ce tana tabbatar da tanzihi wa tamna'u tashbih za su haka suke cewa ya ta kawo kwana-kwana ya bata ma'ana aya Allah gafarta mushi? akwai ire-iren waɗannan da a cikin malamai waɗanda suke a sha'ira ne da makamantansu malaman farko salaf sahabbai da tabi'ai da na bayansu in aka karanta kawai sai a wuce ba wani bukatar sharhi wa qala ta'ala hakanan kuma Allah yake cewa wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu alal ma'i wannan kuma ta cikin suratul hud kenan ko Allah ubangiji yace wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda Allah ubangiji shi ya da ci sammai da ƙasa fi sittati ayyamin cikin kwanaki shida wa kana arshuhu alal ma'i dama al'arshin Allah akan ruwa yake sannan wannan aya tana ishara ila kamar da wacce ta yi ishara ko ta nuni karara akan cewa Allah ubangiji yana da al'arshi kuma al'arshin yana kan ruwa ne ya zo a cikin hadisi imam muslim ingantaccen hadisi cewa shi ma shedan iblis kenan yana da al'arshi shi ma akan ruwa inda yake fitowa kullum da safe ya raba shaidanu jama'a shi su shiga cikin duniya don su je su batar da bayan Allah da yamma kuma su dinga kawo rahoton ayyukan da suka yi na halaka mutane in suka zo da bayanai ya ta kyara su cewa ai ba su wani abin arziki ba da wanda ya ce ya sa an yi kisa wani ya sa an yi zina wani ya sa an ci amana wani ya sa an yanke zumunta wani ya sa an saba wa iyaye amma duka shaidan zai tsaki ya ce duk wannan ba wani abu bane sai wanda ya ce shi ya je ya sa aure ya mutu shaidan zai miƙe da kanshi ya rungume wannan karamin shaidani amma a mai ƙarin girma a mai da shi babban ofisa a cikin shaidanu na fata mun gane wannan wannan yana munin ainihin mutu aure kenan Allah ya tsare mu wa qala ta'ala hakanan Allah ya ce fi kitabi wasfi kitabihi al-aziz Allah yana mai siffanta littafin shi mai daraja yace tanzilan mimman khalaqal arda wasamawati al'ula arrahman alal arshi stawa hake kenan ko tanzilan mimman khalaqa al-ard qur'ani ya sauko daga Allah ubangijin da ya halicci ƙasa wasamawati al'ula da sammai ga sunan a sama madaukaka arrahman Allah ubangiji mai rahama alal arshi stawa akan al'arshi ya daidaita sannan sai Allah ya ƙara cewa wa ta'ala Allah ya ce allazi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma stawa alal arshi Allah ubangiji wanda ya halicci sammai da ƙasai a cikin kwanaki shida thumma stawa alal arshi sa'an nan kuma ya daidaita akan al'arshi wannan kuma tana cikin sautul furqan ne insha Allah ghairi zalika min min ayatil istiwa da ayoyi daban-daban da suke magana akan istiwa'i waɗanda ba waɗannan ba wakala ta'ala kuma Allah ya ce mastawa ila samai sannan Allah ya ainihin nufaci sama ya nufaci halittar sama za mu zo mu ji cewa eh, lafazin istiwa yana zuwa da ma'ana uku a alƙur'ani yana zuwa da ma'ana idan ya ta'adda da ala shine daidaita yana zuwa da ma'ana idan ya ta'adda da ila kama anan shine nufata ya ga kuma da ma'anar daidaituwa cika in yi babu ainihin wato harafin jarra kaman ma balaga a shuddahu wastawa yayin da annabi musa ya kai cikarsa kuma ya ainihin bunƙasa to sai allah ya nufaci halittar sama wahiya dukhanu a lokacin sama tana matsayin wato hayaƙi? a cikin hadisin imam muslim har ila yau manzan allah ya ce wani hayaƙi ne mai sanyi mara kauri fari mu'a haka ya kira shi suna mu'a'un hayaki ne haka da sama take faƙala laha walil ardi itiya ƙau'an ha sai Allah ya ce da ita sama da ita kuma da ƙasa kaga a zahiri san Allah ya faɗi wannan kalmar kenan yaushe kafin halittar sama dan an ce da ya nufaci halittar sama da ya nufaci sama sai kuma ya ce wa sama da ita da ƙasa wadda dama an riga an gama halittarta duk gano sai malamai sai wannan maganganun kan tafsirin ibnu kafir har yake kawo misali cewa kamar tela ne da zai yanka yadi sai ya ce ma aboki ake shi haɗa min rigan nan a lokacin da yake cewa haɗa min rigan nan ba riga ba ce ba haɗaɗɗiyar riga ba ce kuma gane amma ya kirata da suna riga a itibarin masa ya ku daga kafin a gama halittar sama ne wasu suka ce sai da a gama halittar sama domin tun da aka harata da ƙasa ai ƙasa an riga an gama halittar ta ita ma sama an gama halittar ta sannan za a iya mata wannan kuma ta cika umarnin domin gashi muka je ce faƙala laha walil ardi tiya aw an aukarha ya ce da ita da ƙasa ku zo wato da kuna so ko ba kwaso aw an aukarha ibara akan baka da zabi ƙasa ba ta da zabi sama ba ta da zabi dole ta abinda Allah ya ce qala ta ataina fa'i'in suka ce mun zo cikin da'a ya Allah malaman tafsiri sun fitar da maganganu da yawa a ƙarƙashin waɗannan ayoyi don in ka kalli abin da ke baya cewa ƙul a inna kumko da takfuruna billazi khalaqa arda fi yawmayn ha wa ja'ala wa taj'aluna lahu andada zalika rabbul alamin sai mene wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'an lissa'il sai kuma wannan ko sai ce mene sun mastawa ila sama'i wa hiya dukhanu suke sautu dukhan ko to kaga wadancan ayoyin da suke farko da yace qul a innakum fusilat ne qul a innakum la takfuruna da zai al-arda fi yawmayn ka ce musu ku kuna cewa Allah ubangijin da ya iya halittar duk abin da ke duniya nan ne cikin kwana biyu kwana biyu Allah ya halicci duniya na cikin waɗannan kwanakin wata tsallar lahu an dadan kuna sanya mashi kishiyoyi waɗanda ba su iya komai ba ko da ƙuda in sun taru ba su halitta shi ba zalika rabbul alamina wancananka allah da ya wannan halitta ta mamaki duka duniyan nan a kwana biyu shine ubangijin talikai gaba daya wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha bayan da Allah ya halicci ƙasa sai kuma ya sanya mata turaku a samanta wa baraka fiha Allah kuma ya zuba mata albarka tsirrai shuka noma ga nan albarka iri daban-daban kallon ina barka da ƙasa take da ita jama'a yanzu albarka ɗaya da za ka kalla kawai shine gawa da ake rufewa a ƙasa a zauna lafiya da mutum zai mutu a baggawa shi a cikin anguwa ya za a yi duba ga ɗaya an yi mutu da ke damun mutanen gida amma ka rufe shi ko da kana makwabci makabartar ba abin da za ka ji ka fiya kenan a yi shuka ta fitar da abinci ka sa kwaya uku ka sami ya ɗaya ka fiya ina ba don fahimci wannan mun mallaki ƙasa kamar iya masallacin nan sai ka siyar yi arziki ka fiya wa qaddara fiha kuwata Allah ya tsatsara abincin da za a samu a ƙasa cewa wuri kaza abinci iri kaza zai wuri kaza iri kaza ba zai ba lokaci kaza damuna ko rani iri kaza zai kuma gane wannan baraka fiha wa qaddara fiha aqwata fi arba'ati ayyami a ragowa kwana hudu kai wannan sawa al-lisa'il Allah ya ce duka waɗannan amsoshi ne daidai wa daga duk wani mai tambaya duk wani mai tambaya ga bayan nan dalla dalla na daga cikin fasara to kaga idan ka lissafa haka sai ga an gama kwanaki shida in ka lissafa cewa a cikin kwanaki biyu halittar ƙasa waɗannan kuma sauran abubuwan da ke kan ƙasa kuma su kuma kwana nawa kwana hudu ko kwana shida kenan to yadda hadisin ya ce a wannan rana juma'a bayan la'asar ma sannan ka halicci annabi adam suna nan duka isa a cikin badul khalq a cikin sahih bukhari shi sa waɗannan hadisai ne dama na abinda da ake ce ma hadisan ainihin wato kaddara da ƙaba'i amma an bace su baka cewa ya suke sun fi karfin hankalin mutum ina fata mun gane wannan to Allah sannan sai ce sun mastawa ila sama to yanzu Allah sai ya nufaci ainihin wato sama ma'ana ita ma tana cikin abin da aka halitta gina wannan kwanaki yanzu ai ba ana labarin halitta ta bane ana bayani ne akan ita ma daidaita ta sai Allah ya ce ya ce da ita da ƙasa ku zo kuna so ku bakwa so suka ce mun zo cikin muna so to yanzu na abin da za ka kalla jama'a abu na farko shine ne da ba tafsiri muke ba ya daga cikin abin da ake son karanta alkur'ani ka dinga ta dabburi me yasa Allah yake faɗa maganganu kaza me yasa suka bude irin wannan sigar zancen shine daga cikin ayyukan da zaka yi ka karanta alkur'ani ka samu lada ba a karanta alkur'ani idan da ake ake cewa murural kiram ka karanta kawai irin shaf shaf ba karanta alkur'ani haka ya saba tafarkin magabata duk da yanzu muna yi ba lada ma wasu malaman suka ce kai haka kawai ne ka bi kan doron karatun kawai sharp sharp ba tare da kana fahimtar me yake cewa ba kuma gane wannan to yanzu wannan ayar kalita da kyau gani na farko tukunna kaga ga sama da alart aka yi musu ta'adiri da itiya an yi magana da su ko ba mutane ba ne ba sa jin magana a bisa ɗabi'a mutum mutane da muke gani ko su kuma suka ƙara mayarwa suka ce a taina ƙalata suka ce a taina mun zake fa'i'ina da za su bi asalin zubin larabci sai su ce a taina fa'i a taini da ni sama da ƙasa mun zo cikin muna ɗa'a ko ƙala ta a taina fa'i a taini kaga duka tasniya ne itiya ƙalata zai zama fa'i a taini to me yasa ya koma fa'i'in jam'i jam'ul muzakkar salim al'imamu ainihin ne a tanwir a tahirar tanwir a cikin tafsirin sa tarihar tanwir ce an mai da shi jam'i saboda ai su din ba biyu bane ƙasa bakwai ce sama ma bakwai ce da aka suka cancanci a kira su da jam'i sannan an sa jam'in maza saboda a asali su ba mata bane ba maza bane don ba su da jinsi jam'in maza da mata ana shi ne ga abin da yake da jinsin maza da jinsin mata da abin da bai da jinsi ko da an sa mishi jam'in mata to jawazan ne kamar mala'iku kaga almala'ikatu ba su da maza ba su da mata kuma fahimci wannan ya ce kuma an sa mishi maimakon a sa aka sa mishi jam'i aka sa mishi muzakkar salim ba ya jam'u taksir ba saboda an danganta musu abinda masu hankali suke shine magana ko kuma saboda magana ta shafe su su da sauran duk abin da ke cikin ƙasa cewa ai wannan magana za a yi ta ne ranar alkiyama a ce da ƙasa da kowa da ke ciki duka su zo tara alkiyama idan sama'un shakat kenan wa azan da ha wa hukat wa idan ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat ce to wannan shine fasarta sai ranar alkiyama za a yi wannan magana haka ya faɗa haka malamai suka faɗa irin wannan ya ba da yawa alkurani jama'a ba ma lura ne saboda karantawa kawai muke kuma mu iya larabcin ba kalla misali da Allah ya faɗa mu annabi Yusufa da yake bada labari cewa inni ra'aitu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin da ya kamata ya zama sajidat ne dan gairu ne to irin wannan ne su ba saboda sujuda aikin masu hankali ne mutane sai aka danganta ga waɗanda ba mutane ba ghairul uqala haka fa imma ya'tiyannakum minni hudan huda ta zo shirya ba ta da kawai za ta zo an danganta mata saboda ai ya'tiyannakum minni rasulun hadiku shirya ba ta zo da kanta ba annabi ne zai kawo ta kuma gane wannan sannan kawai kyautar fasara cewa an yi jam'i ne saboda da sauran halittu allah ya yi ta da ya ce kulna min minha annabi adam ne kawai da uwar mutane hawa'u da sai a ce musu kulna biƙa kamar yadda aka ce wala ta'akula ko aka ce ku shiga wala taqraba hadhihi shajara haga wala taqraba kar ku kusanta ko amma da aka zo suka gama da abin da za fatalaka adam rabbi kalimatin fataba alayhi kaza ba sai Allah ya ce qul nahbitu ihbitu me yasa saboda za su wayi gari in su zo kasar din abin da zai faru a kasar ba su kada ya faru ba da zariyar su kunna bi min hadhihi yan fa imma yati yanakum minni huda to nan ba su kadai bane da su da sauran duk zuri'a su sai aka yi tabiri da jam'i din kamar da misali zaka ce mutum in ka gayyace shi buki eh muna sa ran ganin ku ga kati shi kada aka baka to muna sa ran ganin yan anguwarku ko jama'arku ma'ana yanzu wannan wakilta ta wakilce shi ga ta wakilce shi da sauran mutane irin wani yanayin da yawa jama'a alkur'ani amma ah, mutane ba sa ma dan ba su ma sani ba ne ba su ma waɗanda masu tafsirin da suke tafsiri mafi yawan sa rediyo na rantsi da Allah ba su taɓa kanta wannan abubuwan ba ya za su faɗi su ba su taɓa karantawa ba kuma ya za a fahimci alkur'ani ba a fahimci wannan hakika da take cikin shi da daɗin yaren shi don wannan hakika da ke cikin shi ko ita ta sa mutanen farko suka karɓa kafiran makka daɗin ƙur'ani ya sa sai karɓa ba daɗin ma'anar shi ba tukuna mafi su abin da ya firgita su da ƙur'ani ko shine daɗin zubin zancen shi fiye da abin da yake faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba don ba su yadda ce Allah ɗaya bane a ja'al al-alihi ilahan wahidan amma suka ji za su ce kai wannan zancen yana da daɗi duk da ba su yi da content ɗin ba kamar da idan ustaza ka dan ji kiɗa ko bai san ya ji kiɗa amma bai san san da zai ce kai gaskiya wannan mawaƙin ya iya waka ko mun gane a yaushe nake karanta daga cikin wasu fawaid da wani malami ya fitar akan bambancin inda Allah yake cewa abawaini da kuma inda Allah yake cewa alwalidaini me yasa na aka yi taglibin uwa aka ce walida kamar misali wajen wabil ne ihsana wajen gado kuma aka ce wali abawaihi li kulli wahidin minhum as-sudus me yasa can ba a ce wali um wali ba kaga walida taglibu janibul ummi ne abu kuma abawaini kuma taglibu janibul ab sai ce to abin da yasa shine can da ake magana akan gado gado ya shafi dukiya rike dukiya da ɗaukan mas'uliyar na ƙasa da kayan kana dukiya to wannan aikin iyaye ne maza da aka aka wata abirin da abawai ne nan kuma ana magana akan jin tausayi da rahama da tausasawa to wannan kuma an fi sanin mata da shi sai aka cewa bil walidaini ba a cewa bil abawaini ba can kuma ba a cewa bil uh, uh, uh, wali kulli ne? wali aboyi ba a ce wali walidai ko sudus ba irin wannan duka ayin kwanani sa da waɗannan tsare tsare za ka dinga ji abubuwa qur'ani na faɗan su ba yadda muka samu waɗansu su a larabci ga ba to sai ka tsaya kai ta sa'uri me yasa aka faɗa haka ko malamai duk sun rubuta akwai tafsirin da za ka samu suna da bada muhimmanci ga wannan yalal asaf ba a yin waɗannan abubuwa ba a karanta su malaman ma ba su san su ba mu jahilan gari mukan ai sai dai kamar da kabbara hudu kawai a jira a jira kawai a je a sa mutane a rami Allah ya samu dace wannan jama'a sai an koma gun malamai masu tafsiri za a je ire-iren waɗannan maganganu ba ba ba ba harkar mu bace mu kawai muna yanzu kai shi na faɗi wani a tahrir wa tarwir na ibnu ashur zaka samu wannan littafin tafsiri na alusi zaka samu ire-iren wannan fa'idan a ciki abu hayyan al-andalusi a cikin littafin shi baharul muhit qur'ani tafsirin shi baharul muhit da zaka samu wannan fawaid din qurtubi yakan fitar da wasu wani lokaci tafsirin suyuti abdurul mansur fi tafsiri bil ma'thur sannan akwai littafan da kuma aikin su kenan kamar ta'awilu mushkilul qur'an na yi ku tabbatar dinawari shi abin da ma yake fitarwa kenan akwai wani bahasi da wani malami yayi kwanan nan aka fitar da shi a ƙasar saudiya da na sanar mun na zo da shi an muku shi thesis da na phd ina nan da shi ina karanta shi yanzu haka wanda ya shi a kan shi kuma a almutashabihul lafzi fil qur'an dirasatun balagiyya lafuzza masu kama da juna ma'anarsu har fi'ilai me yasa nan aka ce ƙalu can aka ce ya ƙununa magana ɗaya ƙisoshin annaba wannan me yasa a wuri kaza ka yi ta'abiri da kaza wuri kaza ka canza kaza ka ji asrar malam masu ban sha'awa al-mutashabihul lafzi fil qur'an dirasatun balagiyya ba ita da sunan marubucin ba a ƙasar saudi arabia suka buga shi so suna da irin waɗannan birjik a duniyar ilimi walakin na aksar nasi la ya alamu Allah ya samu dace na'am eh. ni gaskiya saboda Allah ni ba malamin tafsiri ba yawa yawa kuma akwai wanda suke yi malam wanda ke tafsiri a zarar hadisi yana fitar da fawaid sosai akan ilimi wasu zaka ji a rediyo suna yi ga tafsirin malam jafar nan sun ishi mutane Allah ya samu dace malam ya ci gaba da cewa na wa kala ta'ala Allah ya ce sun mastawa ila samai fasawwahunna sab'a samawati wannan ta cikin bakara ne ko sun mastawa ila samai Allah ya nufaci sama fasawwahunna sab'a samawati wa kala ta'ala kuma Allah ya ce yudabbirul amra minas samai ila al-ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'udun cikin sajada kenan ko Allah ya ce yudabbiru amra Allah ubangiji yana tadbiri yana managing yana idara abubuwa ayyuka da umarni da komai minas samai daga sama al ardi zuwa ƙasa thumma yaruju ilai sannan ah, fi ah, yomin kana miqdaruhu alf sanatin Min mata udun ku gyara wannan ko mata udun ya sa da mimun daya a cikin wani wuni wanda tsayin shi kamar shekara dubu ne a irin lissafin ku na nan duniya wa qala ta'ala kuma Allah ya ce ilaihi yas'adul kalimu tayyib fatir kenan ko zuwa ga Allah zantuka masu daɗi suke hauhawa wal amalu salihu yarfa'u wa qala ta'ala Allah ya ce game da annabi ainihin Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ya musa lalle ni allah mutawaffika mai ɗauke ka ne wannan yana daga cikin isa ko wannan yana daga cikin wuraren da ake yin ta'awili jama'a domin ya dace da sauran ayoyin alkur'ani wanda suka tabbatar da har da kanta ita kanta ragowa wannan aya wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu dan kace sun kashe shi ne to ba zai yi kuma ka fassara ayoyin wato Allah ya kashe shi ne ba zai ka fassara ayin su nuna cewa kuma zai dawo nan gaba abinda kuma ya tabbata a hadifai mutawatirai ba wannan tabbatacciyar magana ce aqidar musulmai ce cewa annabi isa bai mutu ba annabi isa Allah ya ɗauke shi ne ya kashe sama kuma Allah zai dawo da shi a ƙarshen duniya ya dawo shi da mahadisi wasu ayyuka waɗanda hadisi suka tabbatar ba za mu tsaya anan muna wani mai da martani ba akwai wasu 'yan bid'a masu aƙidar mu'tazila a nan nan kaduna da sauran garuruwa da 'yan ƙalaƙato suna cewa ƙarya ne waɗannan maganganu wannan maganganu zindikanci ne jama'a ƙaryata allah ne da ƙaryata hadisai mutawatirai da kawo shibohi waɗanda babu inda za su je amma za a je can wani waje insha Allah a cikin tafin nan ko a wasu wurare inda za a buƙaci zuwa ga wannan ainihin wato maganganu tun daga kan magana akan tabbatar da wa annabi isa alaihi salam wanda mun yi ta a baya tun daga magana kuma akan wato waiwa ya kamata ka bi ne kai musulmi annabi za ka bi ko wani malami in za ka bi wani malami misali waɗannan malamai cancanta ka bi maluku waye shi tukunna har sai mun yi tarihi shi insha Allah wai waye maluku kuma wace irin biyayya ce ake wa malamai a bisa ka'idar abin da shi maluku din ya faɗa misali duk waɗannan abubuwa ne da in mun ce eh, za mu yi su muna fata allah ya kai mu yi in kuma mu yi ba wasu za su dama dai an samu wasu 'yan takife ne 'yan tasgaro a nan nan kaduna wasu 'yan ƙauye a birni suka yi ta maganganu na banza cikin azumin nan ubangiji allah ya shirye mu wa ta'ala allah yake cewa wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu allah ilaihi da dai ba su kashe shi ba kashewa ta gaskiya Allah ya ɗauke shi zuwa gare shi wannan ma magana ce aka annabi Isa ko a cikin ainihin wato suratul nisa'i kenan wa qala ta'ala hakanan Allah ya ce fil mala'ika game da mala'iku ya khafuna rabbahum min fawqihim suna jin tsoron Allah ubangijinsu wanda yake sama da su a duk wannan salaf suka fasara sai su wuce wannan wata bangare ne na aya ita kuma cikin suratul nahli wa qala ta'ala a amintum man fis sama'i an yaksiba bikum al ularda fa idha hiya tamur am amintum man fis sama'i an yursila alaikum hasiban a amintum man fis sama'i yanzu nan kun yadda Allah da ke cikin sama an yi yaksifa bikum al-arda ya girgije ƙasa ta muku ainihin wato ta kife fa idha hiya tamur ku ganta tana jijjiga tana gudu tana cewa am amintum man fis sama an yursila alaikum hasiban ko kun yadda ku ci gaba da sabo har Allah wanda yake cikin sama ya aiku muku da kwaran kwatsa kala ta'ala Allah yake cewa zil ma'ariji ta'arijul mala'ikatu war ruhu ilaihi zil ma'ariji Allah ma'abocin hauhawa da ake hauhawa zuwa gare shi ta'arijul mala'ikatu ilaihi war ruhu ilaihi kullun ko da yaushe mala'iku war ruhu da mala'ika jibrilu suna hauhawa izuwa ga Allah wa qala ta'ala haka Allah yake cewa kuma ila yau wa qala fir'aunu ya haman ibn li sarha cikin ƙasas kenan ko kai haman zo ka gina mini dogon bene eh ghafir ne isaka ne jazakumullahu khairan wa qala fir'aunu ya haman ibn li sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi musa ko wa inni la'azunnuhu kadhiba kai hamanu zo ka gina mini dogon gida irin abin ke cewa skyscraper kenan waɗannan irin dogayen natihatu faba wato dogayen gine-gine irin da ake a ƙarshen turawa da laraba masu kuɗi da yawa ɗin ya ce ka zo ka gina mini ina so na kai can sama ne can sama in je in leƙa in ga allan annabi musa duk da ike fa ina tsammanin musa ƙarya yake bai da wani allah a sama kaga fir'auna bakin kafiri irin fir'auna ya san cewa in dai akwai allah wanda kuma akwai ɗinku to a sama yake ma ba ga wani shehi bai san haka ba ila ghairi zalika min nususil qur'ani al-azimi jalla munziluhu wa ta'ala qa'iluhu da dai wasu ayoyin alkur'ani da yawa waɗanda Allah munzilhu wanda ya saka da qur'anin nan jalla ya ɗaukaka wa ta'ala qailuhu Allah da ya faɗi magana qur'ani din nan Allah da ya magana ya faɗi qur'ani to Allah maɗaukaki ne waɗannan ya kawo su ne a takaice kwarai kuma ba mu ba da muhimmanci wajen sai mun fassara su dalla dalla ba saboda dukkanin hadisan da za su biyo baya jama'a da maganganun za su zama fassarori ne ga waɗannan in ka kalla kamar irin abin da ibn taymiya yi ne a cikin fatawul hamawiyya al fatawul hamawiyatul kubra ire-iren waɗannan ayoyin ne aka tambaye shi ta malam mai fassara su ina hadisai da suke fassara su ina maganganun malaman farko da suke fassara waɗannan ayoyi su ne dinga kawo su yana kawo maganganun malaman ɗaya bayan ɗaya zamani bayan zamani to anan ma kwatankwacin irin wannan aikin ne fa in ahbabta ya abdullahi al-insafa malam al-imamu al-zahabi yace ya kai bawan Allah idan kana so kai wa kanka adalci faqif ka tsaya ma'a nususil qur'ani wa sunan ka tsaya inda nassin alqur'ani da sunna ya tsaya sun manzur sannan ka tsaya ka diba ma qalahu as-sahaba ka dubo meye sahabbai suka faɗa wattabi'una da tabi'ai wa immatu tafsir da limaman tafsiri su ibnu jaririn da makamantansu fi hadhihi al-ayat da ya suka fasa wannan ayoyi wa ma hakawhu min mazahibi salafi da abin da malaman tafsiri suka ruwaito na maganganun magabata wannan mu dama shine addinin mu shine muke cewa salafiya qur'ani fassara annabi da sahabbai shine sunan fassara annabi ko sai kuma ma qalahu sahaba tabi'una wal a'imma me malaman musulunci suka faɗa to in kullum ana magana malaman musulunci ka fara tunanin sahabbai da tabi'ai sune farko farkon malaman musulunci tana daga cikin ƙauyanci an ce malamai sai ba da tunanin waɗanda muke rayuwa da su malaman islamiyya malaman hadda masu digirori masu hawan mumbari suna wa'azi masu yankawa mutane ragon laya masu wa'azi a ƙauye duk ga dole na malamai ne da profession iri daban-daban go to ba su ne asalin malamai ba jama'a su abubakar su umar su abdullahi dan abbas su aisha su jabiru su abu hurairah su ne asalin malamai a musulunci musan wannan ɗabaka ta gaba su ne tabi'ai waɗanda suka koya daga kan waɗannan haka dai haka dai haka dai ina fata mun gano nan jama'a to waɗannan dama mu alhamdulillah a kaka muke addinin mu muna fata Allah ubangiji ya bamu dacewa fa imma an tantika bi ilmin da haka in za ka yi magana akan fassarar waɗannan ayoyi da sauran ayoyin alkur'ani to kai magana da ilimi wa imma an taskuta bi hulmin ko kai shiru ka nuna kai mai hankali ne dan mai hankali shine wanda in bai sa ba sai shi man samata naja da larabawa wanda duk ya shiru to ya tsira ko mala'iku da sauran rubuce-rubucen su ko sai kai magana ma yalfizu domin kaurin ba ruwan su da ke cikin zuciyarka Allah ne ya ke cikin zuciya amma mala'iku ma jira suke sai ka faɗa ko ka aikata ka dai su ne sarakunan ƙididdiga ko to ina kuma ga mutanen duniya da ka in ka san baka sani ba ka yi shuru ko da ka san wani abu daban je kai magana akan abin da ka sani wanda baka sani ba an tambaye ka yi shuru kawai shine zaman lafiya wada ilmira a wal jidala ka yi watsi da jayayya da ainihin ja'in ja a kan ayoyin Allah a kan addinin Allah jama'a wannan daga cikin kuskuren da dama daga cikin yan umma ahlus suna suka samu kansu a wannan zamanin shine dauka cewa na daga cikin manhajin ahlus suna yawan yin tattaunawa da ja'in ja da yan bid'a baya daga cikin manhajin ahlus suna wannan ahlus suna ba sa ba yan bid'a dama su tallata bid'a su a mumbarin ahlus sunna a ɗauki maganganu a kaset a yada da sunan muƙabala tsakanin wani ahlus sunna malami da ɗan bidiya wannan ba manhajin ahlus sunna bane jama'a musan wannan duk da akwai matasa malamai masu ilimi suna yin wannan da tunanin suna gita musulunci ne ba musulunci suke ba domin suna ba 'yan bid'a dama ne su tallata su suna ba su dama ne su yaɗa shigoyinsu suna ba su dama ne a ji labarinsu ba wa ɗan bid'a haka in kana karatu ɗan bida'a ya zo jama'a sai ka zaunar da shi ya saurari karatun tukuna a rage mishi abin nan shi girman kanshi ya ji karatun sana ce mai kawo ka ai na zo mukabala sai ce to a sa rana akan me kake so mukabala a sa rana tukunna kuma an zo za a yi mukabala ya zama ba public ba ce annabi musa haka yi aka ce a sa rana tukunna kai ba kawai kada karatu a fasa abin da ake don mukabalar shi yana da gaske abin da suke yi don la tasma'u li hadha alquran wal ghawfi ko ka bata awa hudu kana tattauna dan bid'a kana kawo nasoshi yana kawo garin banza bayan ka sha bincike wannan awoyin da sai ka bata su kana koya mutane addini imam malik wani dan bid'a ta buga majalisin shi ya so yi mukabala da shi ce a ni ina kan yaqini akan addini na ne ka je ka nemi mai shakka irin ka sai ku ta ka ita na da shi ba da ka in ka samu da kake yaqini ko kar ka sake ka ce za ka dinga ta tawar yan bid'a ga wani tafi nan jama'a munazaratu ahlul bid'a dirasatun manhajiyya wa ru'yatun ta'asiliya bi qarin fadilati sheikh abi usama salim ibn idin al-hilali ga shi dan karamin littafi ne ya tattauna akan wannan masail din dalla dalla ka'idojin da in ta kama za a yi kar ya zama dai na farko tukunna shine shugul shagil daga a ce kai a cikin malanta naka profession din shine muqabala duk da kaɗan dan mukabala ne kai karka zama haka in ta kama ta ƙure to ga ƙa'idoji ya kawo mangaru akan malamai da suka kyamatar game da ya zama kai aikinka a cikin ilimi shine mukabala to wannan da 'yan bid'a kenan sannan tsakanin ahlus sunna imu imu to ya fi komai kuma haɗari buga ayoyi da ayoyi manzon Allah a cikin hadisin muslim da al-imamul hakim ya fito ya ga wasu suna yin haka ya dinga dukansu da mayafi yana cewa ma sha'anukum ma balukum inna ma a halaka man kana qablukum bi misli hadha ko wani lafazi makamanci haka kuna buga ayoyin Allah wasu da wasu wani kawo aya nan an ce kaza wani ce a can an ce kaza a dinga buga ayoyin Allah duka wannan babu kyau jama'a da haka duk wanda ya san yana yin irin wannan ya guji wannan al'ada na san musamman ɗalibai 'yan haya islam duk inda ka same su al'ada suke nan to wannan ba daidai bane da haka suke bacewa wani kafin a gama ss3 ɗin wani ya riga ya gama rudewa gaba ɗaya allah ya tsare mu fa innal mira'a fil qur'ani kufur yin jayayya game da alqur'ani da ayoyin shi kafirci ne kama na taka bi dhalika al hadithu as sahihu kamar yadda hadisi ingantacce ya zo ya ba da labari za mu gama hadisin a nan gaba insha Allah to za ka ga ya sa wata lamba guda ɗaya abinda lamba take nufi don kar mu je da nisa za ga yayi abin nan wato backslash ko sai sa lamba to wannan lamba tana nufin ta'aliqin na nan zuwa akai za ga ta'aliqin a gaba inda yace akhrajahu ahmad wa abu dauda abin yake nufi kenan za ga wani rubutu wanda ah, girman point din shi bai kai girman wannan ba to dinda kaga wata lamba a cikin text din haka misali ka je shafi na gaba ga lamba ta biyu sai za taliki na biyu a can ƙasa taliki nan batu ga yanan shine yake wakiltar wannan lamba akwai kuma lambobi su kuma daban na hadithan wanda suke na gaban hadisan su kuma za a gansu da rubutu wanda yake mai girman font font irin wannan alasa sa kun gane wannan lissafin to yanzu wannan magana da ya a nan in kana so ga taliki sai ka je gaba sai ka ga lamba na inda ya ce kharajahu ahmad wa abu dawuda wa ghayruhuma wa sahahu jam'un kama bayyantu fil mishkat minhum fi talkhisi wa fi ma ya'ti as-safatu samina wal khamsina faqad jarama bi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala shi ga da sai kawo maka kuma gana wannan da ke jama'a amma za mu dinga bi ne muna karantawa kai tsaye haka ba sai mun dinga kwangwabakon baya ba in yi sun an je sai a ce wannan talikin kamar yadda aka faɗa lamba kaza to sai ka koma inda aka sa lambar kafin baka a gicciye backslash kafin backslash a cikin text din to kun ga zama abin da ake ga mutane kullum akwai littafin da baka yi daukar su da ka karanta sai an koya maka in baka ba sai ka halaka Allah ya tsare mu malai ci gaba da cewa wasa tara al a'immati fi dhalika ala tabaqati ba'da sardil ahadith an-nabawiyya za ga hadisan da za a kawo a nan gaba game da wannan da maganganun malamai da za a kawo bayan an kawo hadisai jama'allahu qulubana ala taqwa ya Allah muna roƙonka ka hada zukatanmu akan tsoron Allah wa jannibnal mira'a wal hawa Allah ka tsaitar da mu daga jayayya da son zuciya fa na ala aslin sahihin dan mu musulmai dama muna kan wata ka'ida ne mu ahlus sunna wata ka'ida mai kakkiya mai inganci wa iqdin matinin da wani ainihin wato dauri wanda yake mai ƙarfi min anna Allah taqaddasa ismuhu la mithla lahu shine cewa Allah wanda sunan shi tsarkaka babu irinsa wa anna imanana ma thabata min nu'utihi ka imanina bi zatihi muqaddasa cewa kuma mun imani dukkanin sufin Allah tabbatattu kamar yadda muka imani da ainihin zatin Allah mai daraja aw sifat tabi'atun lil mawsufi ko kuma ka ce mun yi imani da cewa sufin Allah suna bin Allah da aka wasafa shi kamar yadda Allah babu irin shi haka sabobin Allah babu irinsu kamar da muka imani akwai Allah haka muka imani akwai sabobin Allah da suka tabbata fata'aqqal wujud al-bari wa tamayyaz ta al-muqaddasa ka yadda da cewa akwai Allah kuma ka rarrabe sifofin Allah daga sifar da ba ta Allah ba anil ashbahi ka rabe su daga ainihin yin kama da juna min gairi an ta'ata ilal mahiya ba tare da kana cewa ga irinsu ba fa kadhalika fi sifati haka muke zance game da siffa Allah nu'minu biha mun yadda Allah na da siffa wa naqil wujudaha mun kudurce cewa Allah akwai siffa kuma tana nan wa na'lamu fil jumla ko mun san siffa a jumlace min gairi an taqilaha ba tare da mu ce sai mun fahimce ta dalla dalla ba aw nushabbiha kuma kamar ta da siffa wani ba aw nukayyifaha ko mu ce kamar kaza aw numathilaha ko mu ce irin tawana ba bi sifati khalqihi musubbanta da sifofin halittu ba ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira Allah ubangiji ya girma daga dukkan wannan falistuwa'u kama qala malikun al-imam wa jama'a ma'alumun shi dai istiwa'i kamar yadda babban malami maliku ya ce da shi da sauran malamai an san ma'anar istiwa'i wal kaifu majhulun amma babu wanda ya san yaya irin na Allah yake saboda ne lokaci ya kure zamu dakata anan insha Allah sai Allah ya kai mu karatu na gaba sai mu tashi da ke cewa fa min al ahadith al mutawatira al warida fil ulu muna faɗa wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh